Yaya. Kuma doro wannan kai kuma. Wa ta baki? Wasu bane suka tare ni suka anshe kudin da mama ta aike ni. Doro wannan kai. Na kare ko? Duka. Kuna ran da Allah sai na gaba ko su waye mu je ki kai na gurin su. wannan shine babban kuskuren da kai kasa aka kawo ni wajen nan <laughs> Ka sani, don mai gida ya samu wani labarin, dukkan ku ba wanda zai sha. Ko kuma kun yi kuskure kai da mai gidanka da kuka shiga irin business ɗina, mai gidanka bai taɓa samun wannan labarin ba. Sai dai ya samu labarin na aika ka inda ba za ka dawo ba, ka kuma jira shi ina nan zuwa. Sun je. Ya ku yanka shi, ku kalli kudu ku yanka shi ta baya. Ah! Ya eh, kawo ka nan gurin. Ƙarso mana. Me ba? Eh? Eh? Me ya kawo Kai zo mana ana ba magana. Ah. Kai.